الحمد لله الواحد الآد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد توحد بالربوبية والألوهية وبالأسماء والصفات وله الأسماء الحسنى والصفات الأولى الرحمن على العرش استوى وعلى الملك استوى خلق الخلق فسوى فأرشد من شاء بحكمته إلى الهدى وأضل من شاء بعدله إلى الردى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله تفرد بالكمال والجلال والإفضال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما هي وجاد الهدى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الذين وحدوا الله سرا وإعلانا وسلم تسليما كثيرا أما بعد أمة الإسلام اتقوا الله حق التقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ثم أعلموا هداكم الله أيها المسلمون اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فاقبلوا رسالة الله التي أرسل رسله الكرام بها إلى عباده ألا وهي التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الدلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين وينقسم التوحيد إلى ثلاثة أنواع توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات توحيد الربوبية وهو توحيد الله بأفعاله مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة وتدبير الأمور وإنزال الجيش وغيرها وهذا الكسب قد أقر به الكفار على عهد محمد على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يدخلهم في الإسلام قال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون فيقولون لله قل أفلا تذكرون وقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون توحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد التي تعبدهم بها وشرعها لهم مثل الدعاء والذبح والنذر والاستغاثة والاستعانة وهذا الفرع من التوحيد هو الذي جهده الكفار وكانت المخاصمة فيه بين الرسل وأممهم من لدن نوح إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال تعالى ولقد أوهي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليعبطن عملك ولتكونن من الخاسرين توحيد الأسماء والصفات هو الإيمان بكل ما ورد في القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة من صفات الله التي وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله على الحقيقة قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الحكمة وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه كان غفارا godiya ta tabbata ga Allah maɗaukacin sarki bayan haka ya ku ‘yan uwa jama'ar musulmi maudu'in wannan huduba zai tattauna ne game da abin da ya shayi tauhidi wanda shine mafi girma haƙƙin Allah akan bayi na su ɗayan tashi da bauta bayan haka ya ku al'ummar musulmi mu ji tsoron Allah matuƙar jin tsoron Allah mu nemi guziri haƙiƙa yayyan guziri shine jin tsoron Allah sannan mu sani ya ku bayin Allah Allah ya she mu gaba ɗaya ya ku al'umman musulmi mu bauta wa Allah shi kadai wanda ya talita mu daga rayuwa guda ma'ana asalin asalinmu babanmu annabi Adam alaihi salam mu karbi sakon Allah wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko manzanni masu girma da shiya wanda ita ce bauta ma Allah shi kadai, wanda shi ne tauhidi, kuma shi ne ɗayanta Allah da bauta, kamar wada Allah subhanahu wa ta'ala ya bayani cewa mutane da aljannu, Allah ta'ala bai halitta mu don komai ba sai don mu bauta mishi shi kadai. Allah ba yana nihin wani arziki daga gare mu ba, kuma Allah ba yana nihin mu bashi wani abinci ba. Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi an mai ainihi azurtawa kuma shi ne wanda yake da tsananin ƙarfi aka ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi bayani cewa a cikin littafinsa hakika mun aika ma kowace al'umma da manzanni abinda manzannin Allah suke kiran al'umma zuwa gare shi shi ne cewa ku bauta ma Allah shi kadai ku ƙaurace ma ɗabuce. daga cikin al'ummomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aika mada manzanni akwai waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya a dalilin waɗannan manzannin nasu ta hanyar su da suka yi da su ɗayanta Allah da bauta daga cikin su kuma akwai wanda bata ta tabbata a kansu kenan halaka ta cin musu ba su karba da a wadda manzanni suka yi ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu aiki cewa ku yi tahiya a cikin ƙasa ku diba ku gani ya ƙarshen masu ƙaryata manzanni ya kasance shi dai tauhidi ya kasu gida uku akwai tauhidi na halitta tauhidi na allantuwa wane ne mai halitta akwai tauhidi na cancantar bauta wa cancanta a bauta masa sannan akwai tauhidin sunayen Allah da kuma sifofin Allah in mun ɗau ɓangare na warko na tauhidin halitta ko talitta ko allantuwa za mu ga shi ne kaɗai ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ayyukansa, kamar yin talitta da azurtawa da rayawa da kashewa da tsara al'amurra da saukar da ruwan sama da wasu ayyukan da ba wayan nan ba. Wanda wannan kashi na tauhidi kasuran zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun tabbatar da shi sun yarda da shi hatta Abu Jahal ya yarda da haka amma kuma wannan bai sa su shiga a cikin musulunci ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ka ce musu wane na adda mallakar ƙasa da abin da a cikinta su kafirai tambayi suka ce musu wan mallaki ƙasa da abin da a cikin ƙasa ga baki ɗaya in hakkun sani to amsa da za su baka za ce maka Allah ne in ma ba su ba in sun baka wannan amsa cewa Allah ne to ka tambaye su cewa me yasa ba za ku yi tunane kuwa a zanci ba tunda kun sa Allah ne haka da fadin Allah subhanahu wa ta'ala da yake ba da labari a cikin littafinsa cikin suratul Luqman cewa wallahi da za ka tambayi kafirai cewa wane ne mahaliccin sammai da ƙasa za su ce maka Allah ne to ka ce alhamdulillah mai yawa daga cikinsu ba su sanin haka cewa shi Allah shi adda halittar sama shi adda halittar ƙasa ko ma ko sun sani to sai ya zama na a dawo ɓangare na tauhidi inda za su haɗuwa waccan canta a bauta masa nau'in kashi na biyu na tauhidi shine tauhidin uluhiyya tauhidin cancantar bauta wanda shine kadaita Allah da ayyukan bayi mu bayi mu kadaita Allah da ayyukan da zamu yi wanda Allah ta'ala ya bautar da mu da waɗannan ayyuka kuma Allah ya shari'anta waɗannan ayyuka a kanmu misalin addu'a in za ka yi addu'a sai ka tsarkake ka kirayi Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba za ka kirayi kowa ba in ba shi maliki Allah ba aka yanka shi kadai ake yanka ma kaka zo ka yanka don magiro ko don tsumburbura ko don wani nau'in wani abu na bauta can daban don suke bauta ma da ba Allah ba haka alwashi ana yin shi saboda Allah don haka idan za ka yi alwashi ka yi ka saboda Allah kila kana karatu ka ce in Allah ya nuna ma ka ƙare karatun ga lahiya za ka yi sallan nafila a goma ko za ka yi sadaka da abu kaza to kada ka jingina alwashinka ga wani in ba Allah ba Aka neman taimako mu nemi taimako ga Allah shi kadai saboda Allah shi kai ake neman taimako gare shi taimakon da babu mai iya yi ne in ba Allah ba amma wani abu naka ya haɗi ka ce dan uwanka ya dauko ma wannan abu ne da ya halatta kai haka haka kuma neman agaji Dada wanda zaka nemi agaji yana kusa gare ka ko yana nesa gare ka baya halatta ka neme shi ya baka agaji ga abin da babu mai iya magani ne in ba Allah ba wannan nau'i na tauhidi na uluhiyya shine wanda kafirai suka yi musu kuma jayayya ta kasance a cikin wannan tauhidin kuma jayayya ta kasance a cikin wannan tauhidi tsakanin ainihi a su annabawan Allah da kuma waɗanda yake kafirai ne jayayya ta kasance ana kai yi waccan canza abauta mai to shi abin da basu lamunta sun ka aminta cewa Allah ne kawai ya cancanta a masa ba kuma wannan abu ne mai lokaci mai tsawo tun daga lokacin annabi Nuhu alaihi salam haka al'amarin yake annabin Allah Nuhu alaihi salam ya yi shekara dubu gaira hamsin yana kiran mutane ne zuwa ga addinin Allah amma duk duk abin da ya sama ko yawan suka mawa da malamai kayan bayani ba su wuce mutum tamanin ba ta zuwa ga lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya share akalla shekara goma yana kiran al'umma zuwa ga su yadda cewa Allah shi kaɗai ya cancanta a bauta masa, nan ma ya gamu da abin da ya gamu da shi na daga ‘yan uwa ne da sauran wayanda yake larabawa ne kurai shawa. waɗanda ya ga abin da ya gani ya ji abin da ya jiya an waɗa mishi abin da aka waɗa mishi na cewa shi boka ne ko shi a mawaƙi na ko ma'aukaci duk an kira mai wannan misa don ɗai yana son cewa su dawo su bi Allah subhanahu wa ta'ala Allah ma sai da ya tausaya ma babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa fala allaka un nafsaka halan halaka kanka za kai illam yu'minu bi hadha alhadith asafa idan ba su yi imani da wannan abin da kake karanta musu na Qur'ani ba ya ma'aikin Allah zaka halaka kanka ne Allah subhanahu wa ta'ala ya bada labari a cikin littafinsa cewa a hakika an yi aike zuwa gare ka kai babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da waɗanda na gabace ka wallahi idan ka yi shirka bisa ga kaddartawa to da aikin ka zai ɓaci bisa ga kaddarawa a ce shi wanda babban manzo ya yi shirka da ayyuka ne aikin da ya aikata ya ɓaci kuma zai kasance cikin masu asara shekin na lalle shirka dole ne mu kalle ta da idanu na lura da idanu na basira wanda za mu ga mai yawa daga cikinmu suna aikata abubuwa na shirka ba su ma san sun yi shirka ba wanda bayani a yi bayani dangane da yadda shirka take ɓoyayya kamar misalin ƙwara tururuwa baƙa tana saman walalen baƙin duci kuma cikin duhun dare kamar da shirka kenan ta koyi cikin idanun mutane kana aikata shirka baka kusan cewa ka aikata shirka ba daga cikin irin wannan a yi ruwan sama ka buɗe bakinka ka ce tauraruwa ka za ta yi ruwa kaga wannan shi ma nau'i ne na shirka nau'in kalar tauhidi na uku na sunayen Allah da sifofi wanda shine mai imani da dukkanin abin da ya zo a cikin alkur'ani mai girma na sifofin Allah wanda shi Allah ta'ala ya sifanta kansa da waɗannan sifofi da kuma abin da manzo ne ya sifanta shi da zuwa, a kan hakikani ba tare da mun yi tawili ba kamar hannu kamar ƙafa kamar ji kamar gani wannan duk dole ne mu yadda da abin da Allah ta'ala ya ba da labari na sifar kansa da kuma yadda manzo ne ya ba da labari da yadda shi Allah yake saukowa wannan sama ta kusa a kowane sulusi na ƙarshe na dare domin gawar samu masu biɗa gawara ba masu arziki waɗanda ka nema arziki arziki da lahiya da sauran abubuwa wanda kullum Allah subhanahu wa ta'ala yana cikin wannan aikin ma'ana kowane sulusin dare na ƙarshe sai Allah ta'ala ya sauko a wannan sama ta kusa ma'ana sama ta duniya to ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce babu wani abu da ya yi kama da Allah amma kuma Allah mai ji ne Allah mai gani ne sannan mu ma muna ji muna gani jin mu irin na Allah ne a'a ganin mu irin na Allah ne a'a wannan ya nuna ganin mu da jin mu ko alama akwai baunin shasiwon tsakanin mu da mahalikinmu ko alama ba za a kwatanta ba ya jin Allah yake shi ya sani ya ganin Allah yake shi ya sani ya kai dan uwa musulmi ka sani cewa ya zama wajibi a kanka ka kudurta cewa Allah shi ya cancanta a bauta masa shi kadai ba da waninsa ba. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari a cikin littafinsa <clears throat> game da sha'anin annabi Allah Ibrahim da kuma mahaifi ne da sauran abokanin mahaifi ne da sauran danginsa. Allah ta'ala ya ce hakika abin koyi kyaukyawa ya kasance gare ku, bi ma'ana mu al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. muna da abin koyi kyaukyawa game da babban game da annabi Ibrahim alaihi salam da waɗanda suke tare da shi lokacin da shi annabi Ibrahim yake cewa ga mutanensa ni na barra da ku da abin da kuke bauta ma na wani Allah babu ni babu ku kiyayya da gaba sun bayyana tsakanin ni da ku har abada har sai kun dawo kun bauta ma Allah shi kadai Abdullahi ibn Mas'udin Allah ya ƙara masa yadda yake cewa dukkanin mutumin da ke son ya diba wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wadda annabi ya sanya stam a kanta ma'ana tambarinsa to ya karanci faɗin Allah subhanahu wa ta'ala قل تعالوا ma ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا har zuwa ƙarshen ayoyin nan guda uku, wanda waɗanda ayoyi da Abdullahi ibn Mas'udin ya yi bayanin cewa mai sanya karanta wasiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wadda ya sa tambari a kanta to waɗanga ayoyin guda uku suna ɗauke da kusan wasu matsaloli guda goma wanda akwai buƙatar kowane mutum musulmi ya san su na ɗaya daga ciki shine cewar ubangiji ta'ala Allah tushriku bihi shay'a kada ku haɗa shi Allah da komai ga bauta kenan kada ku yi shirka wannan ita ce matsala ta farko idan mutum na mushriki duk aikin da ya aikata aiki ne ba ce ne ga baki ɗaya. abu na biyu Allah ta'ala ya ce a wabil walidaini ihsana mahaifa kuma ku kyautata musu kenan yau saba ma uwaye kenan zunubi na haramun na saboda umarni da abu hani na akan kishiyarsa abu na uku daga ciki wanda shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Kada mu kashe ’ya'yanmu don tsoron talauci. Abu na hudu, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, Kada mu kusanci alfasha ka ba'ira kamar zina, kada mu yadda mu kusanci alfasha ma'ana duk abin da yake ba'ira na kamar zina kaga alfasha ta ba’ira ta. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, Kada mu kusance ta. ta koyanta abin da ya ɓoyi nata da wanda yake ya bayyana abu na biyar ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wala taqtulu nafsan allati harrama Allahu illa bil haqq kada ku kashe rayuwar da Allah ta'ala ya haramta a kashe sai da hakki." abu na shidda in mun tayi zuwa ga aya ta biyu za mu ga ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wala taqrabu malal yatim kada ku kusanci dukiyar maraya illa billati hiya ahsan sai da sufa wadda take ita ce kyaukyawa ta hanyar renon dukiyar nan da riƙa da niyyar ganin ta yi gaba ba wai don a canye ba don akwai Allah ta'ala ya yi ce ga masu cin dukiyar marayu akan zalunci ya ce inna ma ya kulu na fi butunihim nara wasu ya sulauna sa'ira to abu na bakwai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce a wai za kultum fadilu idan za ku yi magana ku yi adalci. Abu da bakwai shi ne ku cika ma'auni na sikeli, wa auful kaila wal mizana bilkisti, ma'auni na awo kamar kwano, ko abin da ya shayi sikeli, ko abin da ya shayi duk wani abu da ake aunawa na almizan. To mu tabbata mun cika shi da adalci in ji Allah ta'ala. Bayan nan abu na ainihi takwas sai ubangiji ala ya ce za ku sun fadilu walau kana za qurba in za ku yi magana za ku waɗi magana ku yi adalci ko da ɗan uwanku ne na zumunta ɗan uwanka shi da wani ka jayayya kuma ɗan uwanka ba shi da gaskiya to ka tsaya ka waɗi gaskiya Allah a kan cewa ɗan uwanka baya da gaskiya ka wuce zumunta ta jaka ka ki waɗin gaskiya abu na tara shine wa bi awfu dangane da abin da ya shaye alkawali na Allah subhanahu wa ta'ala kuma Allah ta'ala ya ce to ku cika wannan alkawali ubangiji subhanahu wa ta'ala yana umarnin mu da waɗannan abubuwa kama daga inda muka faro bayani abu na ɗaya a zuwa abu ainihi na tara daga cikinsu duk ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ne muna umarni cewa la'allakum tadhakkarun a warko bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana ya ce la'allakum ta'qiluna don ku yi hankali aya ta biyu ubangiji ta'ala ya ce la'allakum tadhakkaruna don ku azantu kenan ana ganin mutumin da adda hankali shi na wanda zai saurari wa'azi kuma ya ainihi samu fahimtar mina na aka faɗi shi yasa ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi bayani cewa an ɗauki alƙalami daga mutane uku ma'ana mai kwana har sai ya farka da yaro karami sai ya balaga sannan kuma da mahaukaci sai Allah ya bashi lahiya to kaga mai lahiya mai hankali shine wanda aka ganin cewa in ya saurari wa'azi wa'azi ya mai tasiri abu na goma ubangiji subhanahu wataala ya ce wala tattabi'u subula kada ku bi yan hanyoyin shaidan su waɗannan yan hanyoyin shaidan in kun bi su za su raba ku da Allah subhanahu wataala kenan duk wanda ya bi hanyar shaidan to za ta raba shi da hanyar ubangiji subhanahu wa ta'ala to sai Allah madaukakin sarki ce zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun wannan ubangiji a umarnin da Allah ta'ala ya ci na goma daga cikin waɗannan mas'aloli guda goma da ke ƙarƙashin waɗanga ayoyi guda uku da Abdullahi bin Mas'ud ya ce dukkan mai san ya diba wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wadda tambarinsa yake a kanta, to cikon abu na goma shi ne mu ƙaurace ma hanyoyin shaiɗan. Mu ƙaurace ma hanyoyin shaiɗan. Ubangiji ta'ala yana umarninmu da wannan cewa mu kauce ma hanyoyin shaiɗan la'allakum tattakuna domin ku samu takawa, don ku samu tsoron Allah, saboda shaiɗan na tare da kai, to magana jin tsoron Allah babu ta babban abin da yake so ya ga cewa a ya kai ka mahalaka inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa Allah ya shaida muna makiyin mu na shi shaidan to babu abin da ya kamata gare mu bayan mu yadda cewa shaidan makiyin mu na Imam al-Bukhari da Muslim sun rawaito hadisi daga Mu'adh dan Jabal Allah ya kara masa yadda ya ce wata rana na kasance tare da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya goya ni saman jaki muna tare da shi sai shi annabi sallallahu sallallahu alaihi wa ali wa sallam ya ce mini ya kai ma'azu ko ka san haƙƙin Allah da bayinsa ko ka san haƙƙin bayi ga Allah Na ce to Allah da manzo suka san wannan sai annabi sallallahu alaihi wa ali wa sallam ya gaya ma ma'azu cewa abinda a haƙƙin Allah da bayi su bauta ma Allah shi kadai haƙƙin da Allah ya aza musu bauta su bauta mai shi kaɗai, kada su haɗa shi da komai ga bauta, shi kuma haƙƙin Allah a kan bayi, Ubangiji subhanahu wa ta'ala, Allah ne ya azama kansa wannan haƙƙin Allah yau asiba man la yushrik shai'a. Duk wanda bai haɗa Allah da wani ga bauta ba, to Allah ta'ala ba zai azabtar da shi ba. Sani ce ya ma'aikin Allah, to ko in je in yi ma mutane bushara dangane da wannan abin da ka haɗi? sai annabi sallallahu alaihi wa ali wa sallam yace la tubashshiruhum kada kai musu bushara saboda mi za su iya dakushewa ganin yalwar Allah sai su dawo ya zamana cewa wato kowa yana ganin ga rahama Allah na sai sai don kokarin ganin ya aikata abin da yake so shi yasa mu'ad ibn Jabal radiyallahu anhu wa arda wannan magana bai wadeta ba sai da ya ga alamun kamar lokacin ajali ne ya taho ko kuma rashin lahiyar ajali ta zo masa don saboda kai ya zama cikin waɗanda suka ɓoye ilimi tunda Allah subhanahu wa ta'ala ya zargi waɗanda suka ɓoye ilimi a cikin littafinsa aka da dan samit Allah ya ƙara mishi yadda ya ainihi kawo ruwayar hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce dukkan wanda ya shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah ya yadda annabi Muhammadu manzon Allah ne ya yadda annabi Isa baron Allah ne manzansa kalmar sace da ainihi ya sanya ta ga Maryam wato kuma rayuwa ce da Allah ta'ala ya kirkira halitta kamar wanda yake kirkira halitta ko wace rayuwa aka Allah ta'ala ya kirkira halitta annabi Isa ya yadda a aljanna gaskiya ce ya yadda wuta gaskiya ce to Allah subhanahu wa ta'ala yana sanya shi a aljannarsa tare da duk abin da ya kasance da shi na aiki wanda Imam Bukhari ya ruwaito wannan hadisin sa'anna Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ma Aliyu dan Abi Dalibi saboda kwadaitar da shiya game da yin da'awa da kiran mutane zuwa ga biyar Allah shi kadai ya aika shi a cikin wani dogon hadisi cewa ka tahi akan hankali na rantse da Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya mutum guda a dalilinka ya yi maka a baka jajayen dabbobi na ima na ni'ima kamar raƙuma kenan dama larabawa abinda aka bi su ko abinda al'ada su shine suna buƙatar raƙuma kuma raƙuman nan su zama masu kala jikin ƙasa to Allah ya sa mutum guda ya shirya a dalilinka a yau mu ce ya yi a baka dozin guda na jin. Allah ya ƙaddari wani ya shirya a sababinka, to ya yi ma aje maka dozin guda na jib gabanka ga sunan naka na, wanda mallaka guda ba abu ne mai sauƙi ba. Aka hadisin itiban, a Allah ya ƙara mishi yadda yake cewa hakika annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi bayanin cewa Allah ya haramta ma wuta duk wanda ya ce la ilaha illallah yabda bi zalika waje Allah ya zama ba abin da yake nema in ba fuskar Allah ba ya tsarkake niyyarsa wannan kalma ta ikhlasi da ya wade ta to babu abin da an manuwa ta in ba fuskar Allah ba wanda wannan hadisi a hadisi ne da Imam Muslim ya rawaito a kuma wani hadisi da Imam Muslim ya rawaito daga Jabir dan Abdullah Allah ya ƙara musu yadda hakika annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi bayanin cewa duk wanda ya haɗu da ubangiji subhanahu wa ta'ala bai haɗa Allah da wani ga bauta ba ma'ana ya tsarkake ibada ta ya Allah to zai shiga aljanna wanda ko duk ya haɗu da Allah yana haɗa Allah da wani ga bauta to babu matawa zai shiga gidan wuta kuma zai dawwama a gidan wuta saboda shi ubangiji subhanahu wata'ala shi an mawadaci daga barin abokin tarayya da zarar ka yi ibada ka haɗa Allah da wani gareta, to Allah ya bar ma wannan da ka gama shi da shiya da haka abin da yake abu ne mai muhimmanci gare mu ko mu yayi kokari don abin da an nau'i na riya mu kauce mishi saboda Allah bai karɓar ibada da akwai riya cikinta ibadar da ɗan adam ya yi yadda mana akwai riya cikinta to Allah bai son ta ya bar ma wannan da an ka gama shi da shiya kuma ga ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya lisa ta da cewa ita riya ya karamar shirka ta ko ɗan karamin shirka ne haka imam tirmidhi ya rawaito hadisi yace hadisi ne na ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a yace yace na ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa shi imamu tirmidhi wannan hadisin ya ruwaito ne daga anas Allah ya kara masa yadda anas zai yake sahabi ne ya ce na ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa ya kai ɗan adam da za ka zo mini da zunubi da yake ya cika yawan ƙasa ga baki ɗaya sa'annan ka haɗu da ni baka haɗa ni da wani ba ga bauta to ni kuma zan zo maka cike da yawan ƙasan nan na gafara za ka kenan babu abu mai matsala irin shirka ka haɗa wani da ka haɗa Allah da wani gabauta bauta don duk wanda ya haɗa wani da Allah gabauta to babu makawa in ya mutu bisa ga wannan zai tabbata gidan wuta har abada kuma imam muslim ya yi ruwaya cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce duk wanda ya ce la ilaha illallah sa'an nan ya barra daga duk wani abu da ake bauta ma wani Allah Allah ya haramtar da dukiyarsa ya haramtar da jininsa sai dai hisabinsa yana ga Allah mabuwayi mai girma abin da ya can tsakani na da Allah wannan sai Allah ya bincike shi amma mu tsakaninmu ɗaiɗaikunmu Allah bai ba mu dama mu ci dukiya ce ba da hakke ba ko jini ne ba da hakke ba hisabi ne a wata ruwaya ma har da mutuncinsa haramun ne ka ci mutuncin musulmi dan uwanka a hadisin mu na gaba wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi bayanin illa ta shirka a cikinsa. wani daga cikin sahabban manza Allah sallallahu alaihi wa sallam ana nan sai annabi ya ga wani mutum ga hannu nai ya rataye wata munduwa ta gaci sai ce mai kai ni na na abu sai ce na sa wadda munduwa ne don maganin wata rashin lahiya wadda aka ce mawahina sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ci a cire ta babu abin da za ta ƙara maka in ba rauni ba da ka mutu tana ga hannunka to lalle da ba za ka tsira ba har abada za ka ya ku bayin Allah akwai wasu abubuwa na shirka da muke aikatawa mu al'umma wasu muna ganin su yan kaɗan ba mu ma san cewa shirka na ba to akwai buƙatar mu sani ya ku jama'ar musulmi akwai nau'uka na shirkoki masu yawa hanyoyin shirka na da yawa wasu yan ƙwarorin hanyoyin za mu ambata don mu zama muna masu sauna da hattara a kansu na ɗaya haɗa wani da Allah ga bauta wanda wannan bayanai ke ƙarara duk wanda ya haɗa wani da Allah ga bauta babu shakka ya zama mushriki haka yanka ga wani Allah mutum a ce ka zo wurin tsamiya ko wurin tunwahiya ko wurin wani duki ka yanke mai dabba da kaya haka to babu shakka kaya shirka haka alwashi ga wani Allah haka la yadda aka kulla garin ice aka rataya ta irin layun magori to wannan laya da ka rataya ta babu makawa ka zama ainihi kahiri sannan abin da ya shahi at-tama'im wasu abubuwa na abubuwan da ake sawa na dagunma da wasu karhuna da sauransu da aka ɗaurawa wanda yake itatuwa na da sauran abubuwa su ma wannan nau'i na na shirka aka ci walla abu kusan na shidda kenan Yan mundi ba na harko haɗa wani da Allah ga bauta na biyu daga cikin abubuwan da yake shirka ne yankewa ga wani Allah na uku daga cikin abubuwan da yake shirka ne yin alwashi ga wani Allah na hudu daga cikin abubuwan da yake shirka ne yin ainihi ruqya tawada a tawada da wani lafazi wanda yake bai da wata ma'ana misali zan kawo ƙwara guda kama arashun karashun azarasun kai ka musu mutatus sai a tawa dama mutuwe da niyyar rukuya wanda wanga abu da ni wadi babu wata ma'ana da aka iya ganewa ta larabci ko ta fahimta cewa wata kalma ce mai kyawo don abubuwan da suke karbowa ne daga a rahanansu na aljannu da sauransu abubuwa na shirka to irin wannan rukuya ita ma shirka ce amma rukuya da alkur'ani ko da wata kalma ta gari wadda yake a kalma ce da an samo ta daga salafuna as-salih yin rukuya bai da komi ba rukiya ba kamar wada yan uwa suke ta wadi da bakin su to abin da ya shaye nau'in laya wadda mutum ya rataya ta shine abu na kusan biyar a rataya laya ta garin icce ko karwu ko daga ko dagumi ko wani abu da zaka rata ratayawa wanda yake garin icce na ko kashi ko duci ko kare wannan shi ma nau'i na na shirka abu na shidda daga cikin abubuwan da yake shirka ne shine maganin da ka sa mata ta so miji ko miji ya so mata bai son ta ko ba ta so ne a tilasta wani son wani wannan shi ma shirka ne mujaddadi ta gama da wallahi rahmati ya ka bayanin wannan a cikin nurul albab a cikin littafinsa sannan kuma hadisi ingantacce ya tabbatar da zamane shirka abu na bakwai daura munduwa a daura munduwa ga hannu da niyyar cewa munduwa za ta ba da kariya ko wani zobe shi ma shirka na haka abu na takwas nema albarka ga wani icce ko wani duci ka zo kana bi albarka gare shi to shi ma shirka na kwanan baya an tura mutane sun yi ta sare iccen kaiwa ta a yi sauko a tana a zo a saro iccen kaiwa wannan duk nau'i na na shirka ice bai da wani tasirin da yake iya baka a in dai an ce ma ice kaza magani kaza na ya halatta ka diba ka sha babu kore amma nema albarka ga ice ko ga duji wannan shirka ne abu na tara zuwa wurin boka da gaskata boka duk wanda ya zo wurin boka ko ya gaskata boka hakika ya kafirce ma abin da aka saukar wa babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam abu na goma sihiri da dukkanin an sihiri gaba ɗaya shirka na abu na goma sha ɗaya rataya wani zare ko silale ko da irin wangada da aka rataya ma ɗiyan mu an haihuwa to in ka zo ga gida kana da dama ka nuna musu a kuma kace shi don siliya ba ta iya kawo kariya ga wannan yaron aka abin da muke rataya ma dabbobin mu ka rataya mata wani karhe cewa shi bai ba kariya shi ma shirka na abu na goma sha biyu daga cikin nau'o'i na shirka shine korar tsuntsaye za ka yi tahiya ko za ka yi wani aiki ko za ka shiga wata harka ka tafi ta sahe sama aduwa ka kore ta idan iya waɗannan tsuntsayen da as sama sun yi wajen dama to akwai nasara ka tafi in babu in ba su yi wajen dama ba ka dawo babu nasara wannan duk nau'i na na shirka waɗanda mutanen mu suna nan suna aikata shi al'ummar musulmi wasu akan rashin sani wasu akan karuwa to muna roƙonka ya Allah ka kai mana kariya daga shirka ya Allah ka nesanta mu daga shirka muna roƙonka ya Allah ka taimaki al'umman musulmi ya Allah ka taimaki addinin musulunci ya Allah muna roƙonka ka shirya al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya Allah makiya musulunci mun barka da su Allah ka muna maganin su muna roƙonka ya Allah ka ba marasa lafiya na al'umman musulmi lafiya Allah ka shirya mana mu Allah ka shirya mana jagororinmu Allah ka shirya mana mu Allah ka shirya mana mu Allah ka shirya muna ‘ya'yanmu, Allah ka shirya muna samarinmu ka aza su ga dubara mai unwaninsu ta unhane mu. Ya Allah matawhana al'umman musulmi, Allah Ubangiji ka kai su lahiya, Allah ka maishe su lahiya cikin iyalinsu albarkacin alƙur'ani. Ibadallah, inna Allah ya amuru, inna Allah amara bi amri, bada fihi bi nafsi, wa sanna bi mala'ikati. بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم يسر المسلمين أمورهم اللهم هد أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم هد أئمتنا وقادتنا وعلماءنا وأزواجنا وأولادنا وشبابنا وذريتنا اللهم اكتب السلامة للمسافرين من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك